الفاتح ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu na nuna littafi kalkai su fi na bai nuna tasiri ila tasiri ka annaka faraha na muhammad nasu binin albani allah ya fita su da rahma yau insha allahu ta'ala ala za tashi a abin da ya shafi wasu anyan du'a da istifta ما ريك سوى دعاء الاستفتاح الدعاء الدعيك دوم بوشكرا في فلا والذي يجب الجوى ثم يستفتح القراءة والذي مثل ما في سيم اسمي يبوء كراته في بعض الأسئلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دوت daga cikin addu’o inda suka tabbata daga annabi muhammad kira da amincin allah tabbata a gare shi wahiyar kasirar addu’o inda suka tabbata daga gare shi suna da yawa ashharuha mafi shaharar su faɗin subhan allahumma wa bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha سبحانك اللهم يا ثبت ذريك يا الله وبحمدك تارد بوجه مكة وتبارك اسمك البركة سولا تفني ويكا وتعالى جبتك كرما فكما يأنفك ثم باب إذنك ولا إله غيرك ثم باب ولا أمرك وهذا جدتك سنتمت ونلك ونصف الخبر ما بشك wannan tana daga cikin mafi shahara ko kuma irin su allahumma ba'id baini wa baina khatayaya كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد da kuma suna cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya Allah ka nesanta tsakanina da tsakanin kurakuraina amma ba'ad da baina al-mashriq wal maghrib kamar yadda ka ta tazarar da ke tsakanin mahudar rana da mafadar mafaɗar اللهم نجني من خطاياي يا الله تقصد من كراكرنا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga kazanta idawo ya shi kamar wani abu ya taɓa taɓa su wani kazanta اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا الله تقدسني daga kurakurena da ruwa da kankara da raba wannan ma akwai kuma da su الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه saboda haka kalo-kalo ne da manzo ike wanda duk ka ɗauka daga cikin waɗanda ya tabbata kafin fara karatun sallar na fatiha sannan ka biyo da sura to ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam mana sai ci gaba cewa wa qad sabata al-amru bihi umarni ya tabbata na yin addu'ar buɗe karatun sallah fayan bazin muhafazatu alai don haka ya dace ya kamata a ba da kulawa a kan yin to da muka kalli wannan gaba mana yana sanar da mu cewa akwai addu'a da ake ta buɗar karatu kuma ita wannan addu'a ana yin ta ne bayan gama kabbarar harama kafin fara karatun fatin wannan ɗan tsakanin nan na gurin yin ta sannan bayan haka yana tunar da mace suna daga cikin abubuwa da suke ababen so a yi domin ya tabbata mai zaina su za a ga sauka ya ce wa mai sha alittila wanda ya so tsinkaya ko ganin على بقية الأدئية ثورة جوة أتقو إن إستكا تثبت مزولة أي دنبو أفلق مصمت بل يراجع صفة الفرق صفة الفرق ويقوم بأخل اللقاب اللي نري لي ولا بكبار السكر يتسلم مزوجي شاكي لك بإن دبيزو شاكي لك بإن دبيزو أما أبوه نقوم تبوه نقوم شاكي ولا أسعى مكوية أو سبوه to dai a wannan bugun za ka karba bayan haka sai ma da yake alkira karatun sallah ثم يستعيذ بالله تعالى sannan sai mai karatun sallah ya nemi ƙarin Allah maɗaukaki da karanto al-isti'aba a ujiya ne a yi wa ya kuma mai karatun sallah in ya bacca zai yi fa. ma'ana barinta yana ta shi ne lalle a karatun sallah a yi a udu billahi mina shekara da su sai ku zama cewa wasu sunnat abin da yake sunna koyarwar manzo har ya kula saratun wani lokaci a gurin yin a'udun ya ce a'udu billahi mina shekara da ina neman daga shedan jefaffe min hamzihi da Allah ya tsare ni daga haukan shedan wa nafsihi da girman kansa wa nafsihi da kuma wato wajen irin na shedan ko biya wa raye-raye na shedan shi ne ma da ce wallafa abinda ake nufi da lafa da nafsihi da aka faɗa cikin wani lafazi Buna a nan a she'ar almahmo wa ke wanda ya abin da su a tarar saniya pool wani lokaci kuma ya ce a odubillahi sami al'adun nuna neman tsarin allah afgane wanda ya mai jin kowa da komai al'adun masani da kowa da komai wina shaiɗan da ba'zini da ya tsere ni daga herzl shaidan. wanda yake jefaffe min hamdihi daga wato anin haukansa wa nafsihi da girman kansa wa nafsihi da kuma wato wasansa in kuma cewa sai ma a uru billahi min ash-shaytan ar-rajim iya haka ya tabbata to idan muka kalli wannan gaba abin da malai yake sanar da mu cewa kafin mutum ya fara karanta fatiha akwai buƙatar ya karanta a'udhu billahi mina shaitanir rajim sannan sai ce hukuncin karanta a'udhu billahi mina shaitanir rajim a karatun sallah dole me madogararsa Allah subhanahu wata'ala da kansa cikin suratul lahal aya ta takwas, yana cewa fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim حجر حرزة فرزة القرآن خيمة من سوحني مطر حلا يا يسر تاشد بشيئين بصدر بالأريكة لدى شيطان أتشكين حرزة ثلاثة حديث الله للليل قابل بارا قرأت الفاتحة to bayan wannan da ya kare mu da shi ya kare mu da cewa ita kanta a odiyya ta. tana da lafazi da daban akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya tabbata mai zuwa أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه shi yasa ya ɗigo ɗaya biyu uku ba ya ka da shi har zuwa to waɗannan abubuwan su ne ma da ya gaya mana a wannan gaba sannan sai ci gaba da cewa sun ma ya ƙulu sirra sannan sai ya ce a ɓoye ba a fili ba sun jahari ya a karatun sallar da ake sallar ake karatun ta a fili fil jahariyati a sallar da ake karatun ta a fili waccan da kuma sallar da ake karatun ta a bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama da ta haɗar da kowa da komai masu zonsa da marasa zonsa ar-rahim da kuma wasu mai jin kai da yake bayan da suka ba gaskiya da wani kuma sai ma da yake gaya mana bayan gama karanta a ubu billahi min shaitanir rajim kafin fara karanta alhamdulillahi rabbil alamin cikin fatiha to za kuma ka karanta bismillahir rahmanir rahim sannan ka dangara zuwa alhamdulillahi rabbil alamin sannan mana yana sanar da mu cewa ana koye karanta bismillah ba a fili ake yin حصلت تفكري فراسمت أفيلي دوست فكري فراسمت أقوي أعوذ بالله بسم الله سي أقوي سيد أبو الحمد لله رب العالمين ولا شيء أقول له مالك إيش اللي عملنا قوي فأعمل على النفس فلا تجده قراءة القاتل قرن فجلد القاتل ثم يقرأ سورة الفاتحة فالذين إذا لا يقرن سورة فاتحة بتمامها في تحجيك والبصمة منها شفاء اسم الله فلا تتشكل سورة فاتحة وأن المسألة مسألة الأكل تتعطاني كفاني مرة وفي الحمد لله رب العالمين في نكفر الصوم فاتحة wasu kuma su ce bismillahir rahmanir rahim shine farkon fatiha ko da bismillah ba aya ba ce a sauran surori amma aya ce a farkon bismillah bai farkon alhamdulillah wa rasulullah suratul fatiha to shi za ma wasu malamin suka ce wanda ya yi musu bismillah ba aya ba ce a cikin fatiha ba za a kafirta shi ba amma da zai mutum bismillah a cikin surorin alkur'ani za a iya kafirta me yasa in yake bismillah ba aya ba cikin fatiha da za a kafirta fito da matsala ce da ke akwai saɓani jama'a tsakanin malaman ma da suka san addini wasu na ganin ce tun da manzo yana ba sun san da alhamdulillahi rabbil alamin kuma wani hadisi ya zo da ganin ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji ya ce bawa na yaye in yace kaza sai ubangiji ce ba wa na yi kaza in yace kaza sai ba ubangiji ce ba wa na yi kaza sai suka ce to wannan hadisi na gaba sai an fara alhamdulillah Allah yake cewa an masa kaza an masa kenan wannan yana Allah nan ne farko fata to wasu kuma suke cewa a'a hadisi ne matar manzo ummu salama take cewa manzo in zai karanta fatiha yana karanta da bismillahir rahmanir rahim kuma da haka ita ma aya ce kamar sauran ayoyin fata to haka ne wannan ya faɗa wannan ya faɗa to amma mana yana tafi akan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha akan wannan fahimta ne daga cikin maganganun malamai guda mana wani ya rukunin karanta ita fatiha a cikin sallah ginshiki la ta sifu salatu illa biha don haka sallar mutum ba za ta inganta ba sai da fatiha fa yajibu ala al-a'ajil don haka ya zama dole akan mawbayi waɗanda ba sa jin larabci ko ke to a'ajil jama'a ne ya wajaba a kansu hibbuha haddace ita fatiha da haka ko ba sa jin larabci tun da kai musulmi ne za ka yi sallah koyon karatun fatiha ya kama da haddace to a wannan gaba mana yana gaya mana karatun fatiha rukuni ke shiki in ba fatiha a sallar mutum ko ba sallar sannan sai ci gaba cewa kamar nan ya sabe wanda bai sami ikon kiya haddace fatiha ba da ba kowa yake da kwakwalwar da ta a musu a zai iya ba mutum ne ya musulunta yau kuma sallah za ta kama shi in ya bi wata a ajan wata ƙarshen a gida za ta samu shi a zai iya makara amma ya sarrafa a biyu ake ya san ana karatu amma bai iya haddace fatiha daga kan da ya musulunta zuwa asuban ba ya za ka yi da shi kuma ya tashi a makara ai bai sallah a idan yanzu zai sallah sai ka ce to bar ne zo za ka yi asuba dan maka danki shi ne ce idan bai sami ikon iya haddace fatiha hadza a an ya ko ya isan masa a maimakon karatunsa na sallah ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu wani abota da gaskiyar jajjanta sai Allah Allahu akbar Allah ya fi komai girma wala haula babu wata dabara wala kuwa ko wani ƙarfi da ke tasiri illa billah da illa ga Allah in ya iya haddace wannan da yake bai kai tsawon fatiha ba bai kai wahalar ayoyin fatiha ba ya iya haddace wannan to ya yi shi ne karatun sallar da kafin ya iya fatiha mai yiwa da ba taɓa jin wannan da in kana karatu za ka ji abubuwa a ba ka yi da ka zama daɗin Allah ka yi eh. saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya koyar da wani mutum da shi kallasta ba daidai ba zo manzo yana masallaci yi kallasta burabura ya zo yau manzo sallama manzo ya amsa sallama bayan ya amsa sallama ya ce ko ma kai sallah dan ba kai sallah in je wannan sallah da kai ba sallah ya je ya kashi da ya idan idan ka zuwa ma manzo sallama manzo ya amsa sallama ya ce tafi ka je kai sallah har yanzu ba kai sallah ƙarshe ce manzo ko ya min yadda na ba ka gari na sallah ni ban iya ba to da tashi da yake da shi wannan hawan Allah yake cewa fa idza kana ma'aka qur'an idan tare da kai akwai hadda surorin alqur'ani faqra to ka karanta alqur'ani nan akalla karanta fatiha hada da sura haka za ka rika a wajen karatu wa illa in kuwa ba ka da hadda wani abu na alqur'ani ahmadillah قبولي وألا تسيء الحمد لله وقدره فجره ما يكتشي الله أكبر وهلله فشيء لا إله إلا الله زي إثر مقر الفراء سنطاك زي إثر مقر الفراء سنطاك ولا ولا سؤالي في مقر الضجاوان فوالد بيد فراء سنطاك هذا سورة زي فراء سنطاك هناك ان في مسلم سيوقف بشور بزيد يقل جفاتي حتى صبا يراش اصلا ولا الشيء قبل ان تمد الشيء فاكني هذا الجفاتي في كمسورة الاصل وانا يسا ما ليس اذا مسلم بيد ايكم ايه زوا جفاتها سوري ولا فلو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله wannan sai ma da ci gaba cewa wasu sunnatu fi qira'ati abin da yake koyarwar manzo a karatun fatiha abin da yake sunna a ta yadda ake karanta fatiha a falla an ya ha ya dadda tsada ya rarraba ta ayatan aya aya bayan aya haka ake karatun fatiha ya ku ala ru'usi kulli aya abin nufi da da ta da daddatsa ka aya aya ya rika tsayawa a ƙarshen kowace aya a daidai kan gaɓar kowace aya fara kulce ce بسم الله الرحمن الرحيم فلا مشكلة أبو إيدي لا يفعل أبو ثم يقف ما ليس فنسي تأشك بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول فالنفس الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثلاثة ثم يقول ثلاثة الرحمن الرحيم ثم يقف ثلاثة ثم يقول ثلاثة مالك يوم الدين ثم يقف ثلاثة وهكذا إلى آخره هكذا يجي هيجة مقاتل ka ga ashe ana da ana ranar mai karatu ta tabara ga je aya don maka daga kai ba za ka san qur'ani ke karanta ba ka ɗauka ta tabara ta take wannan ba ke karin karatu sallah in za ka yi Allah ce wa iwartilil qur'ana tartila ka kyautata karatun alqur'ani matukar kyautatawa mai ban ka ji kamar kakan rubu karatu yana raƙa shi ina jin daɗi shi yasa mai zo ta zayyana alƙur'ana asuwa su ku da alƙur'ani da muryoyin fa inna sautan hasana يزيد القرآن فصلا domin kyakkyawan murya da daɗin murya tana tsara wa alƙur'ani kyau dama kyakkyawa ne to in shan murya ya haɗu da shan alƙur'ani sai kyau ya haɗu da kyau sai a sami kyau kai kyau to haka ake karatu malam sai da wani tuwa yadda ya kamata karatun sallar mai sallah ita ce sai dai kawai za su amma mana ya yi komai lafiya lau dalla dalla Allah ya saka mu da yake wa haka da kanat qira'atu qira'atu nabi sallallahu alaihi wasallam haka yadda ka gana kwatanta maka illar haka karatun Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake kulluha kai duk karatun ka haka yake maka sama hukashin zama ba wai sai a sama in ce manzo zai karatu alƙur'ani haka yake karatu kai ma za ka yi haka ka kwaikwayi manzo a karatun sallah a wajen sallah karatun kan ana ji za ka kai wani ba dai dalla dalla ba shi yasa ma sahabbai suke faɗa cewar karatun manzo wato kuma da aisha take faɗa qira'atul mufassaratun harfan harfan karatu ne da mai sauraro zai iya fassara shi baki bayan bai saboda rashin gudu saboda nutsuwa saboda yi a hankali da yi wannan ya fi naka wanda yake sauraro ya ƙifu ala ru'usul ayi manzo a karatun ka, ko da yake na tsayawa a kan gabar aya aya wala ya filuwa bi ma ba'ada ada ba ya haɗe aya da wasu take biye da wa in kana muta'alliqatan ma'ana wa in kana muta'alliqatan ma'ana biha ko da ku ayar da take biye da wasu ta gabata tana da alaka da ita gurin ma'ana sai Allah ya ce fa wa'ilul lil musallin sifarsa bayani allazina hum an salatihim sahun shine cikon ma'anar ya ce tsananin azaba ya tabbata ga masu sanna ko waɗanne a'a allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke rakkala a sallolinsu suke shagaltuwa da azarkar duniya a kan sallolinsu sallar lokacin ta amma bai gama abin da yake ba na ƙara da sallar aiki ko hankasa ko gaurasa ko masawarci a gane ko to saboda haka wannan salo da mazo yake bi na karatu shi ne mafi fici ma na ce wa gira zuzu ya halatta karanta ita fatiha din a daidai maliki a karanta maliki wa maliki ko a karanta maliki yau ne ya danganta da a ta idan kira a maliki kake to karanta maliki in kuma ta maliki ka ɗauko za ka to ka tafi da maliki har a sura ba sai da wato mai maliki yake faɗa a fatiha to a sauran su abin da yake faɗa shi ma ka fita kada ka yi hau فأما لم بعد هذا فاتها حتى ورش ورش يمن أما فاتها أكوها كما قالوا لي يمن أما برجع أنا سو إن حصل تكفر إيه تكفر إيه إن ورش تكفر إيه تكفر إيه إيه قالوا تكفر تكفر إيه هكذا نور تكفي a إذا تكفي أما قولها gauraya wasu sa ɗaukar shi hakan ne duk ana iya hausna hankalin to bayan haka sai mana yake cewa qira'atul muqtadi laha karatun ne koyi a sallah game da fati ba shi ne limamin ba mamu ne ina bin limani to ya batun karanta fati ba an Ya ce wa yajibu alal muqtadi yana wajaba akan mai koyi a cikin sallah an ya ƙara'aha ka karanta ita fatiha Wara imami a bayan limamin da ake hijjiriyati a karatun da ake koyewa ko a sallar da ake karatunta a ɓoye kamar a zahar kamar la'asar kamar farko na ƙarshe na isha ko ɗayan ƙarshe ta magariba to ya zama to cewa mutum ya karanta fatiha ko da ina abin da ya mazi wasu shahariyar ta aiba haka ma a sallar da ake bayyana karatu mai koyi da liman mamu ya karanta fatiha in lam yasma qira'atan imam amma fa in ya zamo bai jiyo karatun limamin nan. sahu ya sahu shekar masallata ya cika ba sa jiyo karatu ne ba maka tokakar dugon shi ɗaya rika saƙa ma yana tsarce maka faɗin tsinci kanka a cikin sallar kawai kai ɗan rakiya su koyi fatiha tunda ba sa jiyo karatu ko a limamin an samu matsala yau ya tashi da mashaku shi ya ɗan sahu na ɗaya na biyu na uku na suke jin karatu sauran ba sa jiyo to da ka tsaya kai dugo shi ɗaya ta ja maka wasu maganganu daban to kai ma karanta fatiha an da wannan mana auta kata ko kuma aka samu shi wa limamin bayan auta kata hada ba da farajihi muna ko kuma limamin ya zama ya shiru wannan shirin yace ina nufin idan bayan ya zama fata idan liman ya zama fata sai iji gudun da za ka iya samun damar da za ka karanta fatiha kai da kake bayan yake to ka karanta karkatattar liyata makana fi har mukutari min ƙira'atiya ya zama ya yi shirin da mai koyi da shi mamun da yake bin sa zai iya samun damar karanta fatiha wa in kunna nara yake duk da mu in ji malam muna ganin halla hada sukun irin wannan shirin bayan gama fatiha da limamai suke yi don ma mu ya karanta fatiha shi ma a matsayin sa na mai bin su sallah lam yasbut fi sunnah bai fatabata ba a sunnan manzo amma ba yadda aka iya wasu gudun sun dauke shi ko shi ke suna yi musamman ka tafi kabarwa su an irin munan bangaren eh, hafar ba kan abin da ya shafi irin kasashen laraba haka ba galiba ya zan fata sai ya ce hun yadda har za a iya fatiha a tsari game da waɗanda suke yin sa baya sai ce to sai limamin ya tsatsi shi kanka ka ne limamin ne yin hannu ko fa kai ko tun da ya yi shirin kai karanta fata da abubuwan haka fata an fahimta amma in so ake a aiki da abin da manzo a cikin sallar kuke da limamin da kai bai kamata a samu wannan shirin a tsakanin wannan gurin an fahimci bayani to kana sai ci gaba da cewa ya sauka kasa ina jin kuma a kuran nan bayani sai ce kul nake wa qad dhakartu da man dhahaba ilayhi na faɗo dogaran waɗanda suka tafi kan irin wannan fahimta cewar an gama karatun fatiha a yi shuru don mamu ya karanta na faɗo dogaran waɗanda suka tafi kan wannan fahimtar wa ma ya rido laifi da abin da zai gudurowa dogaran nasu fi silsilatul ahadith ad-da'ifa a cikin jerin hadisan da na tattara waɗanda suke raunana marasa tushe a nan hadisi mai lamba 546 da hadisi mai lamba 547 ma ne ke na yi bayani to wannan littafin shi ne silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a ma'ana jeri hadisai waɗanda suke raunana da kirkirarru da irin tasirin da suke da shi mummuna a cikin al'umma a kan haka ya tattara bolin bolin bolin kafin jinkin wannan bolin na biyun, a cikinsa magana da yake cewa akwai ita zan karanto mana ba don mu so zama wanda suka tabbata don kuma wata ranka da ka fita da irin wannan kai ka ce to ai an ce ba lalle ba ne ba shi kuma yake a ah, ba lalle ba ne ga yana ana yi ha'a maka ha'a madina ko da tokaci dogaran su kuma da abin da zai faru malam sai yake akwai hadisi da ke cewa lil imani sattatani liban yana da damar yin shuru guda biyu fa tukannimu al-qira'ata fiha ku ribaci karanta fatiha a cikin wannan shirin da ike bi fatiha ta kitabi ta sanan karanto fatiha wato sura fatiha bayan malam ya faɗo wannan hadisi da ce la da lahu marfu'a ba shi da tushe in an dangana shi da cewar zancen manzo wannan hadisin bai da madogara wa inna ma rawahu al-bukhari كأي بخاري روي فيه في جزء القراءة أسفه لكاد لكن ليس بسنة جزء القراءة عشان لك لا تنبه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لدى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عالش فذكره كيف تولى حديثا موقوفا عليه لا لحيد الشور مجالة كتبة مجالة موقوفة cewar liman yana da wasu shuru guda biyu da ike yi akwai shirin da ike yi kafin ya fara karatun fatiha bayan ya kafara harama shi ne muka faɗo addu'a da ake ta isa tattata buɗe karatu kafin buɗe karatu sannan akwai shuru da ike yi bayan ya gama fatiha kafin ya faru sura shi ne shuru biyun sai su to ko ya batu wannan shirin da yake ko na farkon ko na biyun ku karanto fatiha an fahimta wasu wa isnaduhu hasan ishi to jerin mazaja in ka dube shi a haka zuwa shi ingantacce ne mai kyau ne shi ne hasan sun da yake sun marawahu an abi salamata an abi horarata marfu'a sannan sai ya rawance shi shi bukari din daga abi salama daga abi horaira ina ne cewa manzo ya ce wasu radu huwa aizan hasan shi ma na sadu ruwa to jiyar mazajen za su shi mai kyau an gane ko musallar sai ci gaba da cewa wanda zai da ani ila tambihi ala butlani rafa'i abin da ya kai ni ko ya jawo na faɗakar akan wato bacin ɗaukaka wannan hadisi a ce manzo ya ce Allah ne ra'aitu ma na kalahu ba abu yake na ga abin da wasu daga cikin su suka ciro sai ta aliki e wai daga cikin malamai sai ta aliki ne a tsarin bayanan da e ala kaulin nawawi akan batun magana da nawawi e fil azkar cikin littafin al azkar إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية فأبن لو an حقيقة أنت limani a sallar da ake karatun ta a fili an ya kuta ba da ta'amin ya yi shuru bayan cewa amin an gaba fatiha kenan zakatatan ƙawila shuru wanda yake da tsawo bi haifu ya al-ma'mum alfata ta yadda wato mamun da ke kusa sallah zai karanto fatiha fa qala ku a sai wanda ya ƙarin bayani a kan wannan magana ta na wani wabu wa shek muhammad hussein ahmad shi ne wani malami da ake cewa muhammad hussein ahmad da hajjizu sai shi wanda malami zai ce hafiz ibn halil al-asqalani ya ce dalilin istihbab da hadhihi ya qasa dalilin da yasa ake son yin wannan shiru da kawai tashi حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن شين حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ده مكتوب للإمام كفتان أن للإمام كفتين تقول من إلى رسول غدا جيده وأخرجه فيه أيضا an abi salama ta an abi hurara kuma da ya fitar da shi a ciki daga abi salama daga abi hurara wa an urwa ta bin zubair da kuma urwa dan zubair qala yace ya bunai kai dana iqra'u idza sakata al-imam ku karanta idan limami ya shiru waskutu idza jahara ku kuma ku yi shiru idan wato ya bayyana karatu فإنه لا أصل لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن باب سلى جوانا بقرن تفاتحة الكتاب فقوله حديث أبي سلمة سوى أي حديث أبي سلمة فيه إبهام كبير إذ أسوى كدنجو قرفي ولا يجي لجمال إنه حديث أنه حديث مرفوع ذاك أوقع حديث يا تبقى فقد مرفوع ila nabi zuwa ga annabi kira da annabi Allah ana daukar za ka dauka cewa an dauka magana ga manzo cewa shi ya fara wa hakika wannan lafazin min qawlihi sallallahu alaihi wa anna hadha kuma mutum zai ɗauka cewa wannan lafazin fadar manzo ce haka wani liman ina da shiru guda biyu ku yi wato an karanta fatiha idan ya shiru kafin wato ya ci gaba da karatu كما هو المتبادل الا الاطلاق كما هذه الشيء لابو الذي خارج هو مكه الاخر في الدور مدام هذا كو اخر بعيد وراجعني من اجل ذلك بعض الشافعيه هل ما وجدت في اي شافعيه فيما يتعلق قوم وغيرهم محتجا به الى ان يصفه فجاه ولا مثلا فبينت له ان الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم فتبين له كيف wannan fa hadisin ba maganar manzon Allah annabi Muhammad sai da annabi Allah ya tabbata a gare shi inna ma huwa wannan hadisin akwai yankiya a cikin sa mawqufun ya takaita ala abi salama cewar maganar nan ta abu salama hatta walau kana marfu'a kai in ma an dauka maganar nan ta kai ga fadar manzo ce لكان ضعيفا جوبا يا زما حديث نمر لأنه مرسل تابعي مرسل تابعي كله حديثي نمر كليل تابعي ولا أسأل حرير ول مؤثر مرسل بعفو صحاب الحديث حكومة تابعي لا فلا حكومة تابعي بس بس دم سكين وأنا لا أعلم إيه كذا لكن سكين القرآن سنة صحابي ليك رضي الله عنه ورضوا عنه سوية الدرس اللي ما أجي من أبعد amma a tabi ana iya samun matsala ثم قلت sannan sai nace walau sahha anhu sallallahu alaihi wa sallam sai kuma da ma ya inganta daga annabi jira da aminci Allah ya tabbata a gare shi la ma kana hujjatul lak sai da ma bai zama hujja a gare ku ba bal huwa su yake hujja ce ma a kan kana kai yake kamar yaya قلت لك بأنه يقول فاغتنم القراءة ta الذكرتين yana cewa ku ribaci yin karatu a shuru biyun nan wa huma da sakatul iftita wa sakatul ba'da al-qira'a ko ko shirin shirin farko shine shirin da ake dan addu'ar buɗe karatu kafin fara fatiha shiru na biyu kuma bayan gama fatiha kafin fara sura wa antum la taquluna bi qira'ati al-fatihati aw ba'daha fi as-sakatati al-ula to ai ku kuke kafa hujja da shi ba ku yadda a karanta fatiha a shirin farko ba domin idan liman ya yi shiru farko ina karanta addu'a da zai buɗe karatun fatiha sai ka karanta fatiha ka riga limamin ka yau rukun to kane limamin ko shi ne an fahimta to shi ne abin da yake cewa ita wasu kafa wajen da wannan cewa kuri ba cikin ransa to kun rasa shirin farko tun daga nan don kun ce ba ku yadda limami bai farda ya karanta fatiha ba ma don sai karanta fatiha ya za a yi da ma an gane ku kace na'am na kalabin basal yake ibn basal ya turo da hannun shafi daga imam shafi أن سبب سقوط الإمام شعب دليل ليس لما إكي شروع السبتة الأولى شرم بركو ليقرأ المأمور فيها الفاتحة دل يسمى وكرم الفاتحة أو المشروط لكن الحافظ أما حافظ ابن هذا الأسئلة يبلغ المرأة من شرح البخاري سيدي بي ولما غنى ابن بطار في الفتح أتكلم فتح الباري بقوله بالسوى وهذا نقل من أصله غير معروف في wannan shiro magana kushanta ba a san da ita ba قول الشافعي لدى الإمام الشافعي معناه أن الشافعي بيفقهها ولا أن أصحابي كيف قال بل ما نتقى على الشيبة وانت بيفقهها إلا أن الغزالي أبو الحين أتفني إمام الغزالي قال في الإحياء في الكتاب إحياء علوم الدين ياتي إن المأموم شي ما mu يقول لي ما نسلم يقرأ الفاتحة زي يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام في idan shagala idan limamin da ya shagala da karanto addu'ar buɗe ka shi ne zai faɗi wannan ra'ayin fahimtar amma ba dai shafi ba an fahimta to kula ci gaba cewa wa kuli ba fi zalika kuma an saba masa akan wannan bayani shi gaba ne bal aslaqa al mutawalli wa ghayruhu ita wani malami yake ce mutawalli da ma wani ta sai saki bayani نتوى كراهة فتقديم المأمون قراءة الفاتحة an karanta مامو idgayi الإمام سفر الفاتحة تقديم المأمون قراءة الفاتحة على الإمام أنت مامو إرجاء الإمام سفر الفاتحة نصوص ما قد أفقاتي شروط المغرب وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية هكذا فقد عروة wanda ya gabata shi ma dai hujja ne akan shafiya. mai Annan ya amuru ma'amun da bi dhukuti ila jihar imam domin a cikin bayanin ta ce idan neman ya bayyana karatu kake ita to wannan ma hujja ce akan su yan shafiya wa hadha huwa adil al-aqwal wannan shine mafi adalcin maganganu shi mas'alar shari'a ce a matsalar karatu an gane ko wara al-imam a bayan liman in yana karatu a fili maramin turu ya kamace shi shin yana a ɓoye to kana da maka kar an ya tsara idan a kwasar imam mamu ya yi karatu idan limamin ta ya ɓoye wayansu ya kuma yi shuru wayansu ya shuru idan jahara idan limamin ta bayyana karatu وقد فصلت القول خلافية في هذه المسألة أجرد وأن المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها لكم تكثروا حديثا لتفضوا أكيد في تفريد أحاديث صفة صلاة النبي أولا لدو بيان فيت شيء كومي هذا ولا حديثا لتكلتا إلى صفة صلاة النبي إن شاء الله ده نفسي كما لولا ده وسيلة كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان تسكت حين يفكر وتسكت حين يخرج من قراءته ki annabi na da wasu shirobi da yake shirin farko bayan gama kafara harama shiru na biyu kuma bayan gama karanta fatin ita ba ita wannan hadisi yana da rauni to haka shi ma shi gaba da bayani saboda haka bayanin cewar a cikin karatun kalla. idan limami ya gama fata zai kiro ijira ma mu su yi karatun fata hadisan da suka zo a kan wannan ba wanda ya tabbata an fahimta ko ba su inganta ba kai tsaye daga mace amma an samu wannan bayanin daga waɗanda suke ƙasa da sahabbai suna faɗar wannan bayanin shi ne abin da shi ma ne yake gaya mana har yake cewa ya yi bayanin haka a cikin wannan littafin shi ne muka tsakuro muka karanta da قام كده بالاخراج ما لا يتجب القراءة بعد الفاتحة قرأتوا باين لما قرأت الفاتحة ويصل أن يقرأ بعد الفاتحة أن من تاون يصلى يقرأ سورة باين لما فاتحة لذي قرأت سورة أخرى ya karanto wata surar daban ba fatiha ba hatta fi salatul janaza shi har sallar gawa an yi mata karatun sura bayan fatiha ya tabbata kabbara farko kace Allahu akbar sai karanta fatiha in ka dama daga fatiha kuma yi kabbara ta in ka dama karanta sura sannan ka kabbara ta a sallar gawa ana yi ya tabbata أو بعض الآيات ko kuma mutum ya karanto wasu tashi na ayoyi ko da ba cikakken sura ya karanta ba kun raka a ta yin ulayen a farko na wato ko na la'asar ko na isha'i wa yujidu al-qira'ata ba'daha ahyana wani lokaci bayan gama karanta fatiya mai sallah yana iya tsawaita fara ويؤخرها احيانا ولو تشيكم هي تقي سفر لآرد سفر إما دي يقول وانا أبدا يفجروا دي شاكو تفيا التفيا بأسيك السفر يبقى أهو فلا أتسمع علي ما لا سأجي أما يقولوا إلا فينا قوي سفرا ليك تتفيا فأهين يا أبو أو سعال كوكو متاري إذن ده يكي ده مسألة تاري يتعلم أن هذا فرق في الإيه من المجلسات da aya ta tsaya kofar kofar kofar aya ta tsaya kofar kofar rabi tari rabi karo hau marakin ko kuma wata rashin lafiya su ta ta sa wato ainihin ka kaɗa ka karatu ka ka tsawai hau buka ikabir ko jiyo kukan yaro da kuma shi na la'akari da wani suna sallah da kanta a farka ina kuka su sai ke kawai kulhuwan lamun an fata ul'uhiyar A gane ko bayan da kira zuciya kulhu ya za ta karanta sai ko sai kulhu wannan a dai a ce akwai kulhu a nan ko ko sai ta ɗauka karatu ta don ta sake ta samu da wani an saurari wannan yawo kuma su ba sauran masu sallah a yi sallah ba tare da sun shiga cikin damuwa daga dukan yaron وتقترب القراءة بالصلاة الصلوات karatu a sallah na sassaɓawa sakamakon sassaɓawa salloli فالقراءة في صلاة الفجر أطول كراكو أصلى الأصبع يا قوة صلى الفجر أنا أقول هو منظور صلى الله عليه وسلم كراكو صلى الأصبع يا قوة صورة صلى الفجر فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس فراتو أتكين صلى الأصبع يا قوة يد صورة صلى لي ma'ana ita in ka cire ta ragowar hudu tsawon karatun su da ya kai na tsawon karatun da ake a cikin sallar asuba ba sun ma tsohur mai bi mata sallar azahar sun ma al'asur mai bi mata sallar la'asar kamar da sallar suka so in ka ce asuba farko a ɗauke da farko to azahar mai bi da ita sallar sai la'asar wal isha sannan sai isha an tsallake magarba ce sun mal magrib sannan sai kuma magarba galiban a mafi yawanci amma a kun sanda ko zai shi kawai karatu ita din ba ta karatu suratul qur ta biyu a sallar wato annin magarba والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله قرأت صلى قرأت أو أن صلى الله عليه ko kuma da ake daɗewa to karatun ta bai kai daɗewar wanda ake a karatun sallar da rana tunda manzo lokaci a tsayuwar wato ainihin rafa'a kan karance surar baƙar izo biyar ba kaɗan sannan zai tsallaka ya tafi je karatun surutun nisa kusan izo biyu ko izo biyu da wani abu kusan da rai sannan sai dawo ya karanta surar ali imran ita sami izo goma mai kyau sannan zai ruku amma a wacce ke shi kaɗai ba eh, ba jam'i ike ba ba a matsayin limami ana zan su kuma mamu ba yake irin wannan da a kwarar da sahabon da ya bi shi ke kai na wani irin mugun ne shi da musaura irin in sallame tsara ba zai ci gaba da kansa ba zai iya ya ga yanayin kwaɗayi ya je ya ji kasan su da san alheri to amma in jama'a za ka jagoranta ka kayi izo biyu ka biyo ka da rabin masallacin da an zaune to rage an gane ya fi so ba su yi basu na koma su sallar eh, sai ka rage da za a samu su ma duk samu a yi da su eh. sannan ci gaba da cewa والسنة إطالة القراءة sunna shine a tsawaita karatu fil raka'atul ula raka'a farko ta sallah akbar min al-thaniya bi karatun sallar raka'a ce duk sallar da zaka karatun da a farko ya fi karatun da zaka yawa da tsawo a raka'a ta biyu raka'a ta biyu zan ta kai karatun da kai a raka'a ta farko وأن يجعل القراءة في الأخريين أكثر أسوكم بين لقر شكورة وإن لكي يقرأتم سيغمى mafi wato takaituwa milan ula yake a kan harkoki farko fadiran lissi gwargwadon a ce rabin iya waɗin saboda haka kai na karatu a raka a farko da raka a to raka a ta uku da ta hudu zama kamar rabin waɗancan da kai wajen karatu kada su kai sannan sai ya sauka ƙasa sai ce wata siru hadal fasa fayyace bayanin wannan wato ainihin fasalin raji'uhu in ita in ka so ka je ka bibiye shi sai su ta salat a cikin kafan littafin da zai maka wannan shi ne littafin su ta salat shafi na tamanin da uku ɗaba ta goma sha ɗaya za ta kasa cikakken bayani a kan yadda karatun sallar mazo yake wace ce ta tsawo wace ce ba ta ba wace ce kaza wace ce kaza wa ake a rako ibin farko da na ƙarshe shi biya wannan bayani kuna za a za mu kuma ta shi da ta shi qira'atul fatiha fi kulli raka'a karatun fatiha a kowace raka'a ya abin yake الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد cikin takardun da aka turo satin da ya gabata akwai ɗan wanda yake cewa ana gata da hadisin da ke cewa an karɓo daga dubai an mutai yake manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce ya ku ɗayan abdullah kada ku hana wani da ya zo ɗiɗa wa kun ɗakin Allah wannan ɗaki na ka'aba mai alfarma ya kuma so ya yi sallah bayan gama ɗawata a kowace awa ya so a dare ne ko a lokacin yin ne an ji abin da yake can shawar kada wani ya hana ɗaya daga cikin mutumin da ya je dawa ɗakin Allah yi sallah da ake ta bayan gama dawa fi raka'a biyu da daddare ne ya yi dawa kullum ko kuwa a lokacin yini ne a kowace awa an bai ne sai ce to sai kuma hadisin da ke cewa daga abin da yake kudu dai Allah ya da shi ya ce na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa la salata ba da subi ba wata sallah ta neman lada da kusanci zuwa ga Allah bayan gama sallar asuba hatta tatlu ashamsu har rana fala salata بعد الأصل هكذا باب وتسلى كان يمن لا لا تسل شجوع فألا باين إذا تسلى فألا تل أسد حتى تجيب الشمس لا لا تفاد متفق عليه وانا لا تشيك بقال لم تكن ستر وشيش وانا سلوك رواه الخمسة وانا ما هديك بجد ستر وشيش إتشم باب إتشم كو أتخاني وإلا حديثا وقت an fahimci da tambayarsa ya ga wani hadisi ya ce ba a wata sallah Sai neman lada da kusanci zuwa ga ubangiji in dai an tsirar da sallar asuba har sai rana ta fito har rana ta fito babu sannan kuma babu bayan tsirar da sallar da asar har zuwa rana ta faɗi sai kuma na magana in dai ka yi ɗawa kaso yin ko ibin da ake bayan gama dawa a kowace awa ta cikin dare ko yin kai kai haka ce kuma ka a hana haka fahimci bayan ita ba cin karo yi ba cin karo da aka yaya saboda malamai suna cewa akwai sallolin da aka alaƙanta su da wani sanadi wani dalili kamar manzo na cewa na hana duk wanda ba ya yayi ba yin sallah a waɗannan lokutan da nake ba wata sallah ta neman lada sai wacce an fahimta akwai kuma da suke wannan bayani kaga kenan kowanne hadisin yana aiki wacce yana maganar wanda ya samu kansa yana dawafi amma kai da kake Najeriya ba dawafi kuke buwa da kai ake an gane na togo da ba biyu yake ba da shi ake na duk sassa na duniya da kasar in dai ba su sa kasa da tsawa su ba su kasa ka shi ba da shi ake an fahimta an fahimta suka ce ko wancan hadisin ga inda ya sa gaba wannan kuma ga inda ya sa gaba akwai wanda suke wannan bayani ko kuma malamai suka tafi a kan cewar kai har ita wannan taɗawa kun in dai ta faɗo a wannan lokacin ba za a yi suka ce da ka je garin neman lada ka samo laifi gwara ka ka samo laifi ka hakura da wannan ladan lada nawa ke samu an fahimta suka ce ba su ka wannan hadisin na cewa kada a hana to da yake ka a hana din nan ya zo ya yanar cewar in dai lokaci ka gane to ba a yin wannan na sai suka tafi a kan shekaru ko da haka akwai lokutan da aka hana yin sallar da ba ta farilla su suna da fahimtar har waɗannan ma guda wasu wata ta inda tana suna da falafi aka shi ɗaya ba ga ya faru a yi eh, ita ba ta cikin wannan hannu ba ba ganin da ba na mutu kuma ban da wannan an samu ma shi mazo sallallahu alaihi wa sallama jefi jefi karanci yakan yi sallar nafila bayan idan da la'asar sai malar suka ce eh, idan rana ba ta riga ta tafi faduwa ba da sauran haskenta bayan da asar in kai kai ma ka gwagwai manzo ka kalli amma wancan hannun da yake yana hana lokacin da aka ce rana ta ta faduwa ta yi ja don kada kai kama da masu bautar rana an fahimta ta kada in ka tarkoto da nan bayan za ka fahimci ba cin karo a hadisi amma dai an fahimci da wannan kuma yake cewa me ya matsayin juyawa da mutane suke yi bayan gama karatun fatiha bangaren na dama akwai littafi a saba'ul masani da yake cewa idan liman yana karatun sallah a ɓoye sai ya zo ƙarshen fatiha kai da kake bin zamanu ba za ka san yanzu ya kama fatiha ya shiga sura da ba a fili ke ba ko sai yake to ka ɗan yi rangai sai na bayan ke san cewa yanzu na je ƙarshen fatiha su ba shi ba to saboda ne sai ba wannan rangai an gane ko kada a ce kai koyi da limamin in yana ce shi san faratu yake ba a kwanta da sai sai ka san ya kai ƙarshen fasiya ko bai kai an fahimta ko to da wannan kwashe-kwashe ne irin na lissafi eh, Bari su shi ne na kuma ke cewa ba dangane da ladanci wasu daga cikin yan uwa idan ka tambaye game da yin ladanci sai su ce ai saudiya ma suna yi su shi malam akwai wata hujja an fahimta ko ku so irin wannan yana faruwa da lokacin maganar adalci da lokacin maganar daukan azumi da ajiye shi suka ce an saba wa saudiya su ba tare muka da su ba sai suke ɗauka su a can ka'aba ta ce duk abin da ɗan saudiya to kamar manzo ne ko ba haka ba shi dai addinin nan na duk wanda ya karɓe shi ko a saudiya ake ko a wajen saudiya kuma yana da ƙa'idoji da manzo ishin kuɗa ita fiye su idan ka tabbata a kansu ɗan ka ujiya bai tabbata a kansu ba kai ne kake tare da mai a wannan matsala idan ɗan ka ujiya ya tabbata a kai kamar wannan abin da manzo fi faɗa ɗan ka ujiya ya tabbata a kai a nan kai ne kai kuskure ba da sa'udiya ake awo ba da dalilin da karibu ake awo abin da kake kai na hujja yanzu misali a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sai yana da ladani babban ladani na nasa bilal ko irin su abdullahi bin umar maksum makawan a lokacin manzo ya musu mambari da suke hawa kai su zauna iya su ladanai daban da sahun wato masallata suke bin sa sai musu ba amma ka tafi masallacin madina yanzu ka nan a zo ku gani a kowane mambari da aka yi a sallah da ne suke kai kuma an da sallah a nan suke su samu suna nan sama da sauran sahun wa yake sahun sama su sahun duk da sai ka ci dan an yasa a cikin shi ma manzo ga wani rago karshen abu yadda bai faɗa ba ko bai yi yanzu an masa ba zai yi ba an gane ku sannan kuma da manzo yake in kun ga azumi in kun ga wata ku dau azumi in kun ga gane ku aji watan nan wa yake fito da shi Allah a Saudiya ko yake fito da shi a duk duniya sai aka fito da shi a ƙasar ku sai kuka gani amma Saudiya ba ta gani ba sai ku karyata ku ce ba shi ba sun Saudiya ba ta gani ba kun fahimta ko ko da haka ba abotar da mu da cewa in za mu ibada sai sai daidai da abin da saudiya a'a ne daidai da abin da manzon mai tafiya ban man shi ko abin da ka ɗauka amma ka ce za ka yi ma'aure da abin da ake a saudiya to za ka fara da abu da yawa a cikin addini za ka bar su ba su ko kuma kai wata ba ka ko da ba inda ba a kuskurewa abu abin da ba shi ne daidai a saudiya ko a wani to ba a saudiya ba ne aka harbin aka jefi manzo ba a saudiya ba ne aka fitar da shi daga makka aka mai da shi madina ta karfe da yaki ba dan yana so ba to a lokacin an samu wanda suka saba yanzu ba za a samu ba a lokacin manzo a cikin sahabban ba A akwai wanda ya aibata ɗaya daga cikinsu da babar ba ita kai ɗan bakan mace sai manzo ya ce ah lalle dai kai mutum ne da har yanzu a kora ragowar magunan shi tare da duk kana sahabi da. to idan a cikin sahabi an samu in mutum ya irin wannan kuskuren mazo na cewa ya yi lagudanci to ga mu yanzu da ba su habbai ba za a iya samu ba kwallon da ma za a samu har ma kuwa wata rana mun zo za mu shiga masallacin manzo a kone ɗalibi da muka yi karatu a madina da shi ana ce masa iliyas umar ɗan zariya sai ya tsaya kai ya ce ka ce ka san me faɗi mu a na ce a yake gani ne yadda masallacin ne yake kyalkyali na tabbata yanzu da sahabbai wasu za su dawo za su sallaci za su ce ba haka manzo yake a gina masallaci shi na zuwa muku sai ka je ka zama kan Najeriya ko ɗan ko ɗan Ghana Ayi ka kafara ko yana haka kawai wasu abubuwan da ke cikin mai jihar da kawai iya yake kamar ka an kara ɗaukar wato biki da ake da da kamara ka san da kamara da za su koyi rayu duk inda kuka yana yake da tsebo za su ba ka mutum kawai da kansa kawai yana kallon an ɗauki hankalin da abubuwan da suke cikin ana da ayatarwa da yawa ko ba haka ake so gurin ibada ita to kace za ka ma'auni da saudiya a ibada a addini da yawa za ka bar da aure ko haka abin da yake akwai ladanci a musulunci liman ake bukata ya fitar wa da mamunsa muryarsa su ji su bi shi in ya samu matsala ta mura ko ta tari ko ta wata rashin lafiya da muryarsa ba za ta isar ba a cikin mamu wani isar idan liman zai isar to ba da bukatar sun yi biyu biyu shi na biyu mai ma'ana dan ajiyar kuma da ya ajiyar ko gane ku in kuma liman yake ganin cewa ha shi ba zai bar wala su danin sa bisan ne ka bara kai ka plan da ka sa a rika da ko ni da ba za ga wani ba kowa ji ba shi ke nan sai ne an fahimta ku Allah ya samu da ah, da ya yi fara karatun ita ma na faɗa ba za ka zo na fata ɗin nan daga farko zuwa ƙarshe za ka sai dai lokacin na faɗa na jin dai an ɗan samu tsari matsala ko kuma an kalli su wani gurbi. Eh. rukuni ce eh. rukuni ce a kan kuma ga shi zai shiga sallah kuma bayan da za a yi iya fita hukunta da wannan abin da ya faru da haka to sai a hakura da sallar sai tuku na farin ciki ya wannan ko kuma bakin ciki ya kan a hannun tambayar dan mata da ke cikin ita shi da su ba su ba yake cewa idan mutum shi zo zai kalla ba shi an ce kada ya shiga sallah da wani abu da zai ɗauki hankalinsa daga nutsuwa inda nutsuwa na rukuni ce a cikin sallah ke shi ce a sallah inda to sai kawai za ka shiga sallah sai wani abu kwanan ciki ya zo ya faru aka ce kwalafan da ya kayi kwalafa ka ci jarrabawa ana magana a cikin ɗaruruwa da sun kwanan kai kuma gashi gashi kawai sai farin ciki sai daɗi kamar ka wato ainihin kalle ka jira yadda to ka shiga ko ka bari sai ka dan washe su kula da wannan farin ciki na ka ka shiga kuma fadi ka je za alhamdulillah ka kashe na ka fadi ko ka yi yake ko kuma a'a wani abu ne na damuwa yi mai na bakin ki je za su to ka iya bari sai ka dan dan dan ya ɗan salin wallahi ka shiga ko ka shiga kwana to mazo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan damuwa ta yi damuwa su samu kansa a cikin dugunzuma da tashin hankali to ya tsiri sallah da ya fara ce wannan abin ya wannan damuwar sai ya tsinci saboda ya da tunanin mahallin da bana da shi sai ya cire man wannan damuwa shi ne ma Allah ce wata ino da sabari wata na ku nemi taimako da sallah akan cin nasarar al'amura suna ko farin cikin da kake ka shiga to ana kyautar ko in dai ka riga ka ce Allahu akbar illa Allah ya zo maka are, to wani farin ciki za ka zama cikin wato sai da har za ka yi ka samu zuwa ka Allah ka fahimta ko ku tare ka fara lafiya da kiliya amma ba da ce kuma Allah daga nan da ya tafiya eh. lokacin da ya eh. sai lokacin kuma zai lokacin shi a lokacin da ya zo yi sallar sallar ko ba a ya yake da ya yi tafiya eh, shiyar garuruwan da suke can shiyar bare ne ya tafi rana ko ko bangaren ba ba ne da bace yanzu a ranar can su kuma da za mu ce ko ko ta ce su kuma da saboda haka ta dawo sai da izo mari lokacin sallah ya shiga ciki to a nan tun da mai tafi ne bai riga ya zo gidansa ba yanzu a tashan mari da ita da zai fallasa ta la'asar misali zai yi ta ƙasar ina nan har yanzu matafi ne ko ku tunda ya zo ba yi da ko a ƙasa yana iya ƙara zuwa gida kawai su cika sallah ne an fahimta ko to abin duba a nan shine shin har yanzu ina nan wata matafi ko daga inda ya zo mariri ya tashi daga matafi dan malamai suna magana da hukuncin sallar kasu nan in kana halin kana matafi ina sauka da san in ka san ba matafi ba ko da idan gidajen kuma da kake inda kake rayuwa ya kawo hambari na sai da ake wani ya tafi unguwa ba ya yi tafiya to ka dawo gari sai ka shiga kama. amma in zuwa mariri tafiya da saura kana na a mata biyu to kai kafarin ka haka yanzu shi ne abin da na Na malaku mutum ne ya tafiya da ya ji garin da sai yin kasar da yake ko a kulaƙi kasana don yin tsoron zargin kan mutanen da yake ko da kyan tunanin cewar mutumin da yake mafafi inda ya je don gudun kada a zarge shi da kin zuwa masallaci sallah sai ya daina yin kasar sai yake zuwa ya kalla da mutanen gari shi hakan ya yi daidai to duk wanda kace a wasu abu da wani abu da kake na ibada za ka gina shi akan kan mutane su ce ko suna cewa to za ka yi asara ibadun ka da yawa saboda kai dan wanda kake yi ba su ba Allah da kake bautawa shi ya turo manzan da ya sanar da kai cewa afana mata fiye maka rangon mai da saukin kai kasan ko wanda idan ya kai cewa na ba zuwa masallacin ce manzo ne yake in ya kasan in kana da ja shi ke nan amma ka ce za ka fi ka a zarge ka ka a zarge ka to malamai suke cewa ribar nasi gayatun la tudrak samun yaddar mutane wata manufa ce da ba a iya cin mata cikin zaman zama zo duk kirkinsa duk nagartarsa da duk cikin bayan da Allah ya ba ya ishi wani ya buɗi baki ce wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba da kai to wani ba za a gano kaga ya tafi ya ban munafikai ya tafi ya ban kafirai to sai kuma kai kada ka bayar da ka iya ka yi abin da Allah ya ce manzo iko ko wani ya gamsu ko bai gamsu wanda kai dan shi shi ya san sarai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik